Susuma, Mama Su, Susuma, Mama Su, Susuma, Mama Su, Susuma, Mama Su, Susuma. abotan yau dadi kai abotan yau mami kai abotan danse kai ino shake bodi kai ce mira ba mm, atente wancan riden amami mai amami ma wancan riden atente asangwasan wakun bi egwaya asangwasan wakun bi egwaya níbi egungun rọ ńlá mi dá. mbona ndami dali nakata o chimbona ndami dali nakata nugu eyu mai mana muguna chiki, dariya na waje woga don wuro wace wa da igidi ba gbogbo wa elele o wajo ba bebo wa lele woke lo woke ya wajo agaga n wo dambo agaga n wo dambo ba na aje na wa dambo a se ba na ayin anama tana wani lobua seba na ati gina dana wuru shi wani lobua seda na bibi shi yina wani ga sun shi dana wani lona dauna wato buga ya kyuma coins I do. Yusuf Emika wanda aka fi sani da Honorable Dan Badau a cikin shirin manoniya. Ina masu shayi da masu sai ɗaiɗai da masu sari ku zo ga alheri bread. Wannan gaskiya alheri biredi ya sha bamban da kowane biredi. Ga masu sayan ɗaiɗai ko sari sai a neme mu ta waɗannan lambobin waya da suke rubuce a nan. Ko kuma ku neme mu a alheri bread da ke bakin sabon kasuwa Rijau. Kamar kullum Dandolo. Jama'a a cigaba da kallon Rujau Hausa TV ta shahara wurin kawo muku abubuwan ban dariya, cashewa, ɓargajewa sannan kuma yanda ake ɗaukan shirin fina-finan Hausa. Kai dai kasance da mu, ka sha mamaki alƙulag. Rujau Hausa TV.

duk da yake dai ba a rasa dan wani abu ba. An je wani waje ne ko? Wato jiya ina na je magajiya ne. To kai a karaɗa za ka je magajiya a sai ka gaya mini ba ka sako ka so mana. To wannan rabin tafiyar ne ba na shiri. Yaro ne na makwatta. Rashin lafiya kama abun dai ba dai abun nan. Me yasa? Hmm. Ah, Wannan rabin hajiya fa a hajiya ta fita ai kasan hajiya da kokari hajiya na tana ta kwai ta wani gidan masu neman taimakon nan na marayu eh ta je musu a gaskiya gaskiya ta yi kokari eh. Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka mata da alheri lafiya da ko lafiya lau na ce kana son ganin ta ne a ba matsala ba matsala eh. ba matsala eh. wato honorable abin da ke faruwa hmm. jiya da muka je asibitin nan sai sai kana da hito hili kai magana ina akwai wani abu ne akwai masu neman wani tallafi ne a asibitin a duba an gani ina iya abin da za a yi a wala akwai dai marasa lafiya wala akwai su amma wato abin da ya faru lokacin da na je asibitin bayan mun gaba an kula da yaro yaro ya samu sauki to inda sai na dan tashi dan zaga ga marasa lafiya to wannan abin ina zagayawa hmm. wallahi sai na ganta ina wannan yariyar nan wadda ta zo ran nan ka bata can na ganta tsaye ita ba kan layi na ganta kan layi kai bayani ka ci ga abin da yake faruwa sai na kama wani mu tafi sai mu tafi ba mai tunanin ba mai tunanin ita ce ba sai mun duba wai shi wanda nake eh, tambaba ne shi ita ce a shi ko ita ce wace ce wake ce mata wannan ina yariya nan yan makaranta wadda aka fa gudunmawa eh, ka ce bayan gara eh. can na same ta akan layin masu karɓar maganin cuta abin nana eh a karada eh tambaye ka gaya gaskiya tsakaninka da Allah da annabi ka san ka mutu za a sa ya kara ni kadai na ina ka ganta tsakanina da Allah hmm. a asibitin magajiya na ganta akan layin masu karɓar maganin cutar abin nan Honorable, lafiya? Kuna mini fanka. Eh? Kuna mini fanka. Ai ba sun dauke wuta. La haula Honorable ko kai wani abu ne? Kana da shan baki da Allah. ana ana ana ga kai kana ga ƙura da ana da kai kai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. na? Zauna zauna zauna. Na je gida ban ci mai gida ba. na sake ga duwa zan hito sai ya ce ai baba suna na ya kai bakin daji na nan wurin ga tun dazu shin dan uwa lahiya tun ran nan ran da ka zo ka same ni gida din nan hmm. abubuwan filawan nan ba sai da shi ne ba daga bakin kasuwa da aka na dauko shi kasa a gida kasa hmm. na ɗauko shi ina zuwa na shiga da shi cikin gida hmm. na aje ina aje shi mata na cikin gida sai na dauki buta na kewaya wa ko kayan in ɗauki in ito makewayi kawai ta ɗauki buhun filawa nan ta sayas na ce ina yake mu ɗan ɗiba ɗan ko kaɗan mu ɗan eh, ɗan wake ko tubani wanda za mu ɗan ci wai ita ta ɗauka ta sayas na ce to kuɗi fa wai ta mini kamuwa shine raina ya ɓaci hmm. na mata maganan kuɗin filawan nan hmm. wai kawai daga magana ta kwashi kaya kawai ta yi fushi ta yi fushi ta wuce wanta gira to ka bari an jima da daddare aka gama sallar isha'i zan je gida in ji abin da ke ciki tunda ba koranta ne ba ita ta ta gida na da kanta kai wanga auren ma dai gaba ɗaya ma dai a bashi na dai yahe nan ma yanzu nazarin da kaga ina yi gobe zan aika mata da takarda ne mun dai rabu mm, mm, yanzu za za ka yadda ka yi eh. hankuri eh. bari da in bi ta a'a takkadi to in hafta bi ta kare san kai abokina ne kwarai da kai haka bi ta wallahi ban yahi maka ba kuma ba mu ne ba kai gaskiya in haka bita in haka bita ban eh. yaye maka ba manuniya manuniya manuniya manuniya ce manuniya manuniya kadara manuniya manuniya ke ta daban ce yanka mu wannan bawa yanka mu yanka mu za a baka da kasa ko hakuri ina wayan nasa yake ai hakuri Allah me ya samu sunan matar me ya ka samu sunan matar hanne Oga tana kan layi. Allah ne ya biya. Eh Oga. Salamu alaikum. Ba mu da wani aminci wanda za a yi mana sallama. Yanzu mijin ke na hannunmu. Za ku ba mu miliyan ɗari ko mu kashe shi yanzu nan. Dan Allah wa ne ka. Mera me kina sanin kori waye? Ƙarya kike yi, Anne. Abun da muke so yanzu. Ki ba mu naira miliyan ɗari ko mu kashe wannan mijin naki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada ku yarda ku saka lakwaye a cikin wannan harkar. Don Allah don annabi ranka yarda ka yi hakuri ba mu da kuɗi. Anne, ki sani fa, kunnuwanmu sun hidubu. mu sun yi rubu amma ba yake ji muryar mijinki a kawo naira miliyan ɗari kai tashi tashi wala Dan Allah, dan annabi barka dan Allah. taimake ka. Wato da manan bana ambaliya ya tafi da hatsin mutane. Dukan shi. To bakin gwargwado dai abin da ya sawaka dai an samu. amma dai an yi hasara gaskiya ai ruwan bana ba hacin mutane ba wallahi hada dukiyar mutane gaba ɗaya duk ya tafi da shi ƙasar ga yunwa za a yi Allah ya kare hada rashin zaman lahiya babu zaman lahiya ƙasar ga subhanallahi wannan da maganan ka wallahi hada rashin zaman lahiya ubangiji Allah muna maganin wanga abu amin amin wato mai gari wannan abai. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lafiya na zo sanar da kai ne an ga mai gidan alhamdulillah alhamdulillah amma ran kai daɗe yana hannun masu satan mutane. To me suka ce? Sai an ba da miliyan ɗari. To kwatar da hankalinki, kwatar da hankalinki. Insha Allahu za mu yi kokari mu sanar da kansala ɗan barau domin shi je shi sanar ma hukuma a birni ta kawo muna agaji a nan. To kai kai daɗe wani kansila za a nema? ai da ka gani ka ga kansila eh, kwarai ah, eh, Allah ya baka warai. Hmm. to na za a je neman kansila ai da an gani an ga kansila ni ne wakilin shi ko shi abin da za a ai da ni kawai shi shine dan kasila dan bara to shi da gani ai alhamdulillah shine kansila ka je kaman ka na ni na ji ah, a sai an kwantar da hankalinki za a dauka ma abin nan mataki yadda yadda ya dace insha Allah miji ki zai dawo cikin koshin lafiya kin ji ko kuma sun ce idan ba ba da kuɗin ba za su yanka shi. Su yanka shi? Kai, kai, wannan sai miki barazana ne, kwatar da hankali ki. Za mu je a je a ɗauki mataki duk hanyar da ya dace. Za mu je mu gaya mawa hukuma. Abi duk hanyar da ya dace. Insha Allah, kwatar da hankali ki. Ai, wanda tun da kika zo nan fadan ga mai albarka an yi an gama. Manuniya, manuniya. Ha? Ha? Malam Malam na muduka. Na Lafiya ya ayyuka. Lafiya lau kwana Ya lokaci. ya rayuwar ga tamu kai muna cikin yanayi eh ana cikin yanayi to Mr. Jam ka duba ga yadda yan gudun hijira ke to hamanci ka gari Mr. Jam ku kun yi bokon ga exactly kaman gwamnati ba su gani you know eh ka duba bangaren ruwan sha ana wahala common titin ganin na kwanta gora bai himil tamanin ba amma in za a je shi kamar mutum za shi lahira exactly yanzu ka duba general hospital ganin na magajiya da duk faɗin ƙasan ga ana kawo mara lafiya su zo su samu lafiya wurin lokacin yana hannun mishau ana samun lafiya in aka kawo majiyaci wurin lafiya lau amma yanzu abu ya koma gashi ne ya taɓarɓare i want a nurse a wurin lokacin da muna aiki a wurin da tura muke aiki da irin su mr cohen mhm. da irin su mr james lokacin suna aiki a wurin da tura muke aiki hankali kwance za a maka operation lahiya lau magunguna ga sunan available amma yanzu ka akwai matsala wallahi zo asibitin nan eh, sai an gyara ko kui kuyu ka kawo wurin nan wallahi baka aje shi wurin nan to kar a samu damuwa insha Allah za a gyara to a taya mu eh, in Allah da za a gyara eh, a za a gyara nagode manuniya manuniya ga manuniya manuniya Ramanuniya Ramanuniya Ramanuniya Ramanuniya Ramanuniya Manuniya Manuniya ce Manuniya Manuniya kalmar daban ce Manuniya Manuniya ta daban Batu magana awon da aka ce za a yi kana ji ko ina jin ka ina jin shine nan za a dauki jini an dauki jinin ka ana can ana aunawa in sakamakon nan ya hito ka zo nan ka kira ni mu je ciki ka faɗa mini ka ka kira mini zo nan cikin jama'a ba abun is confidential ai to ko dai is compulsory ne ko is confidential ne ni ba san shi honorable to menene illan haɗi na ko kai ba na yadda take bane je dai a ji abu to ba damuwa bari mu je abin da sakamako ba mu za mu zo mu kai maka abin to to shikenan eh. dan ta ai awo mai kyau ba kada ku damu eh. insha Allah za ta bincike wani rabo sosai ai ba magana yin yadda yazo ba cikin tashin hankali ba ku mu ga manya irin ku suna cikin yana cikin yanayi gaskiya na cikin yanayi bari mu je mu gani ya sakamako ya yi ya rawu lanka to ba damuwa ran jira ni manuniya anne mun ga kira kawo mana dali a wannan alkur'an za mu kashe wannan mijin naki yanzu nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manuniya manuniya manuniya ce manuniya manuniya kalmar daban ce manuniya manuniya ke ta daban ce manuniya ne ne manuniya ne manuniya ce manuniya eh, manuniya eh manuniya manuniya manuniya eh, manuniya eh manuniya manuniya manuniya ga manuniya